وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukan yabo da godiya da janjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah ta'ala, makagin halittar mu mamallakinmu wanda shi ke gudanar da mu yau da kullum, shi kaɗai ya cancanta a bauta masa Allah maɗaukaki ya ba mu iko za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka manzumar sulamul wasulu ila ilmil usul na babban malami abu ahmad a sheikh hafiz ibn ahmad al-hakami allah maɗaukaki ya ji kansu da rahama kamar yadda muka saba gabatar da wannan karatu a wannan masallaci mai albarka na tunawa da sheikh abubakar mahmud gumi allah ya ji kansu da rahama da ke kasuwar kaji a nan cikin garin azare wannan shi ne darasinmu na goma sha tara a cikin jerin darussan da muke gabatarwa na ishirin darasi na ishirin a cikin jerin darussan da muke gabatarwa a cikin wannan littafi mai albarka kun tabbatar na ishirin ne wancan karatun na ce na sha takwas kuka ce eh, na sha bakwai kuka ce na sha takwas ne ko na na sha tara na yau a yau na ishirin ne to darasi na ishirin a cikin wannan littafi mai albarka yau wani laraba goma sha biyu ga watan bakwai watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda shine ishirin da hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya a ƙirgin miladiya muna roƙon allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai za mu tashi sabon fasali ko? faslun ya jima'u ma'ana hadithi jibril al-mashhur في تعليم الدين وأنه ينقسم إلى ثلاثة مراتب إلى ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وبيان أركان كل منها malam yace sabon fasali da zai mana magana zai tattara ma'anonin hadisin Jibril al-mashhur hadisin Jibrilu hadisin nan shahararre fi ta'limin ad-din hadisin da ya karantar da mu addini baki daya wa annahu yanqasimu ila thalathi maratib kuma ya mana bayanin cewa musulunci yana kasuwa zuwa matakai guda uku akwai al akwai al akwai al-ihsan waɗannan duka matakai ne na musulunci mataki na farko musulunci mataki na biyu imani mataki na uku ihsan yace bayanu arkani kullin minha wannan fasalin kuma shi har yanzu shi ne zai mana bayanin rukunan kowanne daga cikin ɗayan akunnan wato wannan fasali shi zai mana bayani akan rukunan musulunci zai mana bayani akan rukunan imani zai mana bayani akan rukunan ihsani wannan fasali malam kamar yadda ya faɗa ya gida shi ne akan shahararren hadisin nan na Jibrilu a.s.w wanda ya zo da siffar mutum ya zauna a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya masa tambayoyi manzan Allah ya bashi amsa a ƙarshe manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum manzan Allah ya ce wannan fa da ya zo muku a siffar mutum jibrilu ne ya zo ne zai karantar da ku dinakum zai koya muku addinin ku baki da to nan dine ce malamai suka ce to ashe wannan hadisin ba karamin hadisi bane tun da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ya zo ne zai karantar da ku addininku ashe gaba ɗayan addini ya dunkula a cikin hadisin jibril ne an fahimta ko shi yasa manzan Allah ce ya zo zai koya muku addininku ne kenan gaba ɗaya addini ya kunshi wannan hadisin na jibril ya kunshi addini baki da shi yasa hadisin yake da girma a wajen malamai har suka yi ta rubuce-rubuce akan hadisin shi kadai shekul islam ibn taimiyya rahimahullah yana da littafi kitabul imanu sagir wanda gaba ɗaya littafin ya yi shi ne akan wannan hadifin kwaya ɗaya hadifin jibrilu shi yasa kuma saboda girman hadifin yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi ta ruwaito shi ta bangarori daban-daban malaman hadifi ma suka yi ta ruwaito shi a cikin littafansu hadifin ya fi shahara a hannun hannun Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala hadisin sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda ta hanyar eh, sayyidina Umar ne radiyallahu ta'ala anhu al-Imam Muslim ya fitar da shi haka al-Imam Abu Dawud haka al-Imam Tirmidhi haka Ibn Majah haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal duk waɗannan malamai sun fitar da wannan hadisi na Jibrilu a cikin littattafansu ta hanyar sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu har yanzu hadisin ya shahara wajen ɗansa Abdullahi dan Umar abdullahi ɗan umar wani lokacin ya karuwaito hadisin daga babansa ya ce babansa ya gaya masa wani lokacin kuma sai ya ruwaito hadisin a matsayin shi ne ya nakalci hadisin a wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama saboda haka lokacin da ya jingina shi wajen babansa sai a ce hadisin babansa kenan lokacin da kuma shi ya faɗa a matsayin shi yana nan ne aka yi ko kuma an gaya masa amma bai faɗi wanda ya gaya masa ba domin sun sahabbai suna da girman da in sun ji abu a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma in suka ji a wajen yan uwansa sahabbai su ba mu bukatar sai sun gaya mana abun wasu suka ji saboda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan su mutanen kirki ne in dai maganar sahabi ce bai ji agun annabi ba amma ya ji agun sahabi dan uwansa to as-sahabatu kulluhum udul mu ba mu bukatun Abdullahi dan Umar sai ya ce mana agun waye ji in dai ya tabbata Abdullahi dan Umar din ya faɗa mun dan Allah ya ce to sami'na wa ata'ana an gane ko domin aqidar mu ta ahlus sunna shine yarda da dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama in har ka fara hararan wani sahabi to da ɗaya da ɗaya sauran masu ka harare su ka'ida ce magabata suna faɗan waɗannan abun da lokacin da abun baya faruwa sosai mutum bai gane abun ba sai yanzu tuntuni magabata suna cewa su sahabban annabi sallallahu alaihi sallama wani abu ne guda ɗaya wani abu ne wanda in ka fara taba ɗaya to shi kenan sai ka shiga cikin sauran ba duk wanda ka je yana taɓa mutuncin wani cikin sahabin manzan Allah guda ɗaya to kar ka daɗa kar ka raba zuwa gaba za ka ji ya ci gaba ya taɓa wani ma za ka ji wani ya taɓa wani ma shekaran jiyan nan nake ganin wani bidiyo bidiyon wasu matasa ne suke mukabala da wasu ahlus sunna abin da suke mukabala da shi a kai shi ne kafurta mu'awiya radiyallahu ta'ala anhu da amur ibn al'as radiyallahu ta'ala anhu wai ana yin mukabala ne akan waɗannan wai sun kafurta su mutanen suke cewa idan shi mai maganar ya zo ya kawo hadisin abdullahi ɗan amur ɗan as sai ya ci in yace abdullahi ɗan amur sai ya ce allah yarda da shi yace ce ɗan fa nake nufi ban da baban shi abdullahi dan amr rabi radiyallahu anhu amma amr ibn al din la radiyallahu anhu a wancan lokacin da yake kawai suna aibata abdullahi dan suna aibata amr ibn ne da muawiya dan abi sufyan radiyallahu ta'ala anhu iya su kaɗai suke zaga a wancan lokacin to amma yadda ga cewa bai wadda Allah madaukake wa magabata na kware da suke cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ne guda daya duk inda ka fara sukan wani to sai ka koma ka soki sauran ma ka gani lokacin a zaman nasu su kansu suna radiyallahu anhu Abdullahi dan Umar ko Abdullahi dan Amr to amma kaga abin nasu da ya ci gaba da tafiya ya ci gaba da tafiya karshe kaga babu wanda ya tsira cikin sahabban manzon Allah duk gaba ɗaya sai da suka ce mutanen banza ne to shi yasa iyaka ka kuskura ka rinka wani mummunan kallo wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwanka Allah ne ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu tunda ka ji ya ce ya yarda da su to in sun yi laifin ma ya yafe musu ne to kai suka yi wani ballantana a jira sai ka yafe ba kai aka yi wa laifin ba aka yi wa wa Allah subhanahu wa ta'ala ne an gane ko to abdullahi dan umar wani lokacin ya ruwaito hadisin daga gare shi wani lokacin ya ruwaito daga wa daga babansa to ta riwayan abdullahi dan umar al-imam ahmad ya fitar da hadisin haka al-imam at-tirmidhi rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala har yanzu hadisin ya shahara ana ruwaito shi daga abu huraira Allah ya kara masa yadda wanda al-imam al-bukhari ya fitar da hadisin ne ta hanyar abu huraira haka nan al-imam muslim ya fitar da shi shi ma ta hanyar abu huraira haka al-imam at-tirmidhi shi ma ya fitar da shi ta hanyar abu huraira Allah ya kara masa yadda haka nan hadisin al-imam an-nasa'i ya fitar da shi ta hanyar abu dharr al-ghifari haka nan al-imam tirmidhi ya fitar da shi shima ta hanyar abu dharr al-ghifari haka nan al-imam ahmad ya fitar da hadisin ta hanyar abdullahi dan abbas kai hanyoyi da yawa aka ruwaito wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanzu kaga hatta maganar rukunan musulunci da rukunan imani da ihsani da ake ta maganarsa wanda manzan Allah ya faɗe shi amma dai yadda wasu suke fassara shi su ta kambama abin su ta caccanza masa salo ba irin yadda manzan Allah ya ba har ma wasu suka gina ɗariƙun sufaye gaba ɗaya suka ce a martabatul ihsan take to shi kansa wannan hadisin da ya zo da al-ihsan din ta hannun waye shahara ta hannun sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu in dai kace ba za ka ba za ka yadda da maganar sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu ba hatta wannan rukunan musulunci guda biyar sai ka aje suka nemo naka rukunan imani guda biyar guda shidan nan sai ka aje suka nemo naka haka nan rukunin al-ihsan da ya tabbata a cikin hadisin jibril shi ma sai ka aje ka nemo naka rukunin daban shi yasa rushe hadisan waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya rusa addinin musulunci ne baki da ƴan uwa na ahlus sunna mu ji da kyau mu ƙara ji da kyau mu ƙara rikewa da kyau kar ka kuskura a sa maka wani kaikayi akan wani daga cikin sahabban annabi wallahi zaka halaka billahi alazim duk wanda ya kuskura aka sa masa wani kaikayi ba maganan la'anta ba ba maganan kafirta ba a kaikayi ka rinka jin kaikayi akan wani sahabi to wallahi maza koma ga Allah madaukaki ka nemi gafarar Allah domin abinda Allah madaukaki ce mutane na kware su abinda kullun suke cewa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka rahim haka mutanen kirki Allah yace suke fada rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana wal ikhwanina da ƴan uwanmu allazina sabaquna bil imani waɗanda suka rigaye mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan ya Allah karka sanya mana wani kyashi wata hasada na Aminu ga waɗanda suka yi imani haka Allah maɗaukaki shi mutanen kirki kullum suke fada rabbana innaka ra'ufur rahim suna cewa ya Allah kai ne mai tausayi kai na mai jin kai da haka duk mutumin kirki wanda ya riga rigaye shi bin hanyar kirkin nan idan ya zo yana nema masa gafara Allah tabaraka wa ta'ala ne wannan zai sa kai ma Allah madaukaki zai taimake ka kai ma na bayan ka sai su nema maka gafarar Allah madaukaki Allah kai na gafara baki da wannan hadisi kamar yadda muka ce ya shahara a wajen da ruwayansa a wajen sayyidina Umar dan Khabbab radiyallahu ta'ala nahu. akwai abinda malamai suke cewa sababu urudul hadith kamar yadda ake cewa akwai sababu nuzulil aya sababin da ya sa aya ta sauka to a cikin mustalah na mustalahul hadith akwai sababu urudul hadith sababin da ya sa aka ji hadisi menene sababin da ya sa ma shi sahabin ya faɗi hadisin wa waɗanda suka ji a wajensa asali wani abu ne ya fito a ƙasar basara a yankin iraki wani mutum da ake ji da shi ma'abadul juhani ya ƙirƙiro wata tafiya ta kore ƙaddara Allah ya shahara ana ta yada abin a yankin basra aqida tana yaduwa wasu daga cikin tabi'ai guda biyu Abdurrahman al-Himyari da Yahya ibn Ya'mar Allah ya ci kansu da rahama suka ce sai Allah madaukake ne mu da tafiya aikin hajji sai muka ce ina ma a ce Allah maɗaukaki zai haɗa mu da wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da mun tambaye shi akan wannan abu wato wani abin lura anan shine tun a wancan lokacin tun a lokacin tabi'ai sun gamsu cewa in dai addinin ka kake so ka fahimta a wajen suwa zaka je ka nema a wajen sahabban annabi alaihi salatu wasallam saboda su ne suka zauna da manzan Allah su ne suka koyi addinin a gunsa kai tsaye kai ba sai da suka tsoce aka jefa maka kwallo ko ba haka bane su kai tsaye mubasharatan su karba daga annabi alaihi salatu wasalam yanzu kullum burin ka ba abin da kake so yanzu ko mutum ne aka ce wani aka ce jiya wannan ya yi mafarkin ya ga annabi wallahi kowa sai ya san canza masa kallo na musamman a mafarki ne fa ba gaske ba amma aka ce ai wannan ya ga annabi kullum addu'ar ka Allah ya sa mu ga annabi to waɗanda suka ga annabin su kuma ka ce ba ni kirki bane ka duba tuka da wannan malam Allah ya sauka waɗannan tabi'ai guda biyu sai Allah maɗaukaki haɗa su da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama abdullahi ɗan umar Allah ya ƙara masa yadda suka ce wasu mutane sun fito a ƙasar basra suna ce al'umuru unuf me ma'anin al'umuru unuf wai al'amura gaba ɗaya a lullube suke sabuntuwa suke abun Allah me ba nan sabuntuwa ma'ana shi ma Allah maɗaukaki al'amarin a rufe ki a wajensa bai san abu zai faru ba sai bayan ya faru shi ne abin da suke nufi abdullahi ɗan umar ya ce idan kuka haɗu da su ku gaya musu ba ni ba su ba su ba ni ya ce ku gaya musu inda mutum yana da kuɗi gol da ya kai dutsen uhudu girma ya ɗauka gaba ɗaya ciyar da shi saboda Allah fi sabilillahi ya ce wallahi ba zai samu ladaba har sai yin ya imani da kaddara sai ya koro wannan hadisi na jibrilu ya ce na ji babana umar ɗan khaɓaɓa radiyallahu ta'ala yana faɗa بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد لا يعرف لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد har zuwa ƙarshen hadithin annabi sallallahu alaihi wa sallama hatta jalasa bai daidai nabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo na a gaban manzon Allah ya masa wannan tambayoyin kaga manzon Allah ciki jibril ya tambaye shi akan imani sai ta al-iman an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi yace ba za ku zama duk abin da mutum zai na alheri in bai imani da kaddara ba zai amfane shi ba to wannan abin da ya faru waqi'ar ita ce sababu rudul hadith sababin da yasa aka ji hadisin a wajen Abdullahi dan Umar da yace ya je a wajen babansa Umar dan Khattab Allah madaukake ya kara masa yadda wannan hadisi kamar yadda na gaya muku cewa malamai sun yi ta rubuce a kansa ibn taymiya na da littafi nace al as saghir ko sharhu hadisi jibril fi ta'limid din suna biyu ake gaya wa littafin ko al-imanu sagir da yake yana da al-iman yana da wani littafi al-iman to da yayi wannan sai zama na cewa in ba a ware ba ba za a gane wanne ake nishi ba wancan sai a ce al-imanul kabir wannan kuma a ce al-imanus sagir saboda shi wancan na farkon ya fi wannan girma da haka wancan sai a ce da shi al-imanul kabir wannan kuma a ce da shi al-imanus sagir ko kuma wasu su ce sharhu hadisi jibril fi ta'limid din sharhin hadisin jibrilu da yazo ya karantar da mutane addini to malam yace wannan fasalin ya gina shi ne shi ma akan wannan hadisin kwaya daya da jibril yazo yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama malam yace ilam bi anna ad-din qawlun wa amal فاحفظه وافهم ما عليه ماذا اشتمل إلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصله جعد على جميعه مشتمله الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركان فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق ورد ما قد نكلا أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم ركن الشهادتين فاضبط واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم وثانيا إقامة الصلاة وثالثا تعدية الزكاة والرابع صيام فاسمع واتبع والخامس الحج على من يستطيع فتلك خمس وللإيمان ستة أركان بلا نكران malam bayan ya gama sai ya shiga magana akan imani sai ya ce ya ilam bala ya ce ka sani ka ji ka fahimci abin da zan gaya maka bi na dina wa amalun shi addinin nan gaba ɗayansa qaulun ne wa amal magana ne faɗa ne da kuma aikatawa fahfazhu mala yace ka kiyaye wannan ka haddace wafham ka fahimci ma alaihi zashtamal ka fahimci abinda wannan maganata wata kulla abinda wannan magana ta wata kunsa malam yace ka fahimta ya ce addini ya gino akan qaul wa amal addini qaulun wa amal addinin nan duk abin da zaka yi a cikin addinin nan baya fita cikin abubuwa nawa abubuwa guda qaulun wa amal sannan kuma ba za ka zama mai addini ba dole sai ka hada biyun qaulun wa amal idan ka rike qaulun kabar amal baka shiga addini duka ba har yanzu in ka rike amal kabar qaul har yanzu baka rike baka shiga addini ba ba za ka zama ka shiga addinin nan ka rike shi ba sai ka rike qaulun wa amal sai ka fadi sai ka rike faɗa da kuma aikatawa in suka ce alqaul abinda suke nufi da qaulu suna nufin bangarori guda biyu qaulul qalbi wa qaulul lisan zuciya tana magana ko ba ta yi zuciya tana magana ko ba ta yi maganar zuciya da maganar harshe shine qaul addinin musulunci ya kunshi magana kala biyu maganar zuciya da kuma maganar da take fita a cikin harshe ba za ka zama mai addini ba sai ka rike waɗannan guda biyun duka ka aiki da su ƙaunul ƙalbi maganar zuciya shine gaskatawa zuciyarka ta gaskata wannan addinin musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi duk abin da zaka yi idan zuciyarka bata bata kudurta ba domin kudurta fadan shine kudurtawanta wallazi jaa bis-sirqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaquna Allah ta'ala ya ce wallazi jaa bis-sirqi wanda yazo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskata gaskiyar ko kwa da wanda ya gaskata gaskiyar da wannan mai zuwa da gaskiyar ya zo da ita ulaika humul muttaquna Allah ta'ala ce irin waɗannan su ne suke tsare dokokin Allah tabaraka su ne masu takawa su ne waɗanda suka yi imani na gaskiya kaga Allah madaukaki sai ambaci gaskatawa domin in baka gaskata a cikin zuciyarka ba ko da ka yi aiki da gabobinka ba zai amfane ka ba gobe alkiyama shi yasa saboda girman gaskatawar zuciya Allah madaukake ce wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wal yakuna min al muqinin haka nan muka nuna wa annabi ibrahim alayhi salam malakuta samawati wal ardi muka nuna masa tsantsan mulkin mu cikin sammai da mulkin mu cikin kasai me yasa muka yi masa haka yakuna min al muqinin dan ya zama cikin masu kare yaqini ya kara gaskatawa akan gaskatawan da yake da shi kaga annabawa ma imanin su yana karuwa an gane ko domin da kafin a nuna wa annabi Ibrahim malakutan sama wata lalata bai imani ba ne? ya yi imani amma Allah maɗaukake ce zan nuna masa mulkin sammai da irin yadda Allah yake da mulki a sammai da yadda yake mulki a ƙasa wal ya kuna min almuki ne don ya zama cikin masu ƙarin yaƙini masu ƙarin imani to kaga idan har annabawan Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji ta'ala yana so su ƙara imani wannan yake nuna cewa imanin mutum a cikin zuciyarsa yana ƙaruwa kamar yadda kuma yana raguwa malam zai mana magana akan ƙaruwar imani da raguwarsa a gaban insha Allah Allah madaukake ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus sadiquna iyaka masu imani su dai waɗanda suka imani da Allah suka imani da manzon Allah Sun lam yartabu sannan ba su kokwanto a kan imanin da suka yi da Allah ba ba su kokwanto a kan imanin da suka yi da ma'aiki alaihi salatu wasalam ba ashe kenan ba za ka zama mai imani ba sai gaskatawarka a cikin zuciya ya zama tabbatacce ya shakka a imani ba a karban kokwanto inda kana kokwanto a cikin wani abu daga cikin abubuwan da suke ginshiki ne a cikin wannan addinin to fa imanin da kai ba zai maka amfani ba dole sai ka zama mai kini shi yasa ba a so ka jefa addinin ka cikin kokonto duk abin da baka da kafa a ciki baka da ido da zaka gane shi kar ma ka shiga cikin sa ka yi imani da Allah ka gaskata Allah cikin abin da ka gane wanda baka gane ba fa ka jingina wa Allah madaukaki kace ni ban gane ba amma na yadda da Allah na yadda da abin da Allah ya saukar abinda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ka gane ka yadda da shi a ganan wanda baka gane ba ka jingina shi zuwa ga ilimi ka ce ni ban sani ba amma na yi imani da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gudu in kai ka ka huta an gane ko shi yasa al-Imam Shafi aka yake faɗa ce amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillah wa amantu bi rasulillahi wa ma jaa ar rasulillahi ala murad rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ni na yi imani da Allah da duk abin da ya zo a wajen Allah a kan yadda Allah yake nufi da shi ko na gane ko ban gane ba Ya ce kuma na yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da duk abin da zo daga manzan Allah na yi imani da shi a kan yadda manzan Allah yake nufi in na gane shi kenan in ban gane ba ma ni na yi imani da shi a kan yadda manzan Allah yake nufi an gane ko idan ka yaka ka kubuta da imaninka amma lokacin da ka sa kwanto a cikin zuciyarka ka rika daukowa abubuwan da sun fi karfin karatunka sun kafa karfin iliminka sun fi karfin hankalinka da tunaninka wanda da Allah da ka koma wajen waɗanda suka fi ka basira suka fi ka hankali suka fi ka ilimi da sun warware maka amma sai ka ce kai baka yarda da warwarar waɗancan ba kai naka za ka yi to ka kama hanyar hanyar halaka an fahimta ko gashi nan ma'abadul juhani da muka yi magana ɗazu wanda shi aka fara haka yi towa wajen sai yana cewa shi bai imani da kaddara ba da ya jingina wannan abin da ya shiga masa duhu zuwa ga sahabban manzan Allah da suke nan da ya samu wannan matsalar da bai samu ba amma matsalar shi ma sai ke ganin ya kai ya ci gashin kansa ba ruwansa da abin da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka fahimta a cikin alkur'ani da hadisi shi ba fahimtar sa sabuwa zai yi wannan yasa ya halaka ya halakar da wasu an gane ko to haka ne duk mutumin da ya zo da wani abu yau yana ganin cewa na farkon nan duk ba kan daidai suke ba to wallahi shine akan halaka ba zai a ce duk al'umman nan kurun, kurun suna tafiya tun daga tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina tabi'ul atba har zuwa wannan lokacin da ana tafiya akan abu sai kuma kai ne yau zaka zo ka gano cewa ashe fa duk tafiyar da ake ta akan bata ake kai ne yanzu ka zo da gaskiya yau shi hankali zai dauki wannan abu ta yaya za mu gane cewa duk waɗancan su ba akan daidai suke ba yaya za mu gamsu cewa duk abba akan daidai suke ba kai ne akan daidai fassara suka yi tasu kai kai fassarar ka kai kadai yanzu duk waɗancan masu fassarar ba su fassara daidai ba sai kai ne ka fassara daidai hankali zai ɗauka to yan wa'ana mana nasiha ne akan galibin abin da ke halakar da mutane shine shiga cikin rigima da tafkarfinka kutsawa cikin abin da baka gane shi ba kuma ba za ka je wajen waɗanda suka gane shi maka bayani ba shi yasa me yasa Allah madaukaki ya fasa alu ahlan zikri in kuntum la ta'lamuna to shine a qaulul qalbi maganar zuciya shine gaskatawa yaqini yarda gamsuwa da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dodishi muka ce qaulul qalbi wa qaulul lisan maganar zuciya sai kuma maganar harshe maganar harshe kan da kowa mai gani da duk da abin da rike ba maganar harshe ba ne magana ce ta harshe ba ka zama musulmi na gaskiya har sai ka furta abin da ka yi imani da shi a cikin zuciyarka a kan harshen ka matuka kana da iko matukar kana da iko me yasa aka ce kana da iko saboda akwai wanda bai da ikon magana yanzu kace kurma ba zai zama musulmi ba sai ka ji ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallama sannan ya zama musulmi yaushe zai musulunta ba shi da me ba shi da harshen da zai magana to shi suka ce lil mustaqi ga duk wanda yake da ikon fada a baki to dole sai ya fada abin da ya gaskata shi a cikin zuciyarsa kafin ya zama mai imani matukar ya samu iko kuma matukar yana da iko akwai wanda yana da iko amma bai sami iko ba kamar yaya da bakinsa yana da ikon zai iya fada amma barazanar da aka yi masa akan in ya fada ta hana shi ya fada amma ya yi imani da abin cikin zuciya wannan imaninsa karbabbe ne amma wanda a ce ya yi imani a zuciya amma shi ba zai fada a baki ce a shaɗu Allah ilaha illallahu ba Muhammadu Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama to ba gaske ba ne ibanin su ba karbabbe bane matukar yana da iko kuma ya sami iko an gane ko amma inda ba shi da ikon fada ko kuma yana da iko amma bai sami iko ba ba shi dama ba an bude masa bindiga an ce mun fahimci cewa so kake ka yi imani kana faɗan kalman nan za mu bindike ka sai bai fada ba bai fada a bakinsa ba yanzu amma me ya hana shi fada bindiga ce ta hana shi fada amma ya yi imani a zuciya to wannan ba zai cutar da imaninsa da komai ba an fahimta ko amma dukkan mutumin da yake da iko kuma ya samu dama to wajibi ne zama da cewa ya yi imani ya faɗa akan sa. shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake umartan mutane kullum waɗanda suka imani da su fada قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون هذا قولوا كتكني أنغانيكو هكا كما النبي صلى الله عليه وسلم وسلم يخرج من النار man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi zai fita a cikin wuta duk wanda ya ce ya faɗa ya ce la ilaha illallah kuma khalisan min qalbi kuma har zuciya kenan qaulul qaulul lisani wa qaulul qalbi wafaqa lisanul qalba harshen sa ya dace da abin da ya kudurta a cikin zuciyarsa ba ko da ya faɗa a harshe idan ya zama na cewa cikin zuciyarsa bai gaskata ba wannan faɗa da ya harshen ba zai musu amfani ba kamar yadda munafikai suna cewa la ilaha illallah a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama amma Allah madaukakin ce ƙarya suke yi wannan ba zai musu amfani ba ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi innahum sa'a ma kanu ya'maluna Allah madaukakin ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibuna ƙarya suke yi da su zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama suna fada amma yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim ya ayyuhar rasulu la yuhzinka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum Tana cewa sun imani ne a baki amma wa lam tu'min qulubuhum zukatan su ba su imani ba ashe kenan wanda yake da ikon fada a harshe dole sai ya fada matukar ya samu ikon fada dole sai ya fada shi yasa farkon abin da mutum za a yi masa in yazo yace zai shiga addinin musulunci yanzu abin da za a umarce shi da shi shine me la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam karka jira komai dan mutum yazo yace maka zai shiga musulunci karka jira sai ka kai wa liman wallahi wai zai ta barin garabasa ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ce la an yahdi allah bika rajulan wahidan khairul laka min umrun na'am Allah madaukaki ya shiryar da wani mutum guda ɗaya ta hanyar ka yafi abaka duk wani tarin dukiya amma sai gara basar tabo maka ta ce kai ga wani ya ce da musulunta mu kashi wajen liman kai baka sallah dan kenan lakana masa kalmar shahada kawai in yaso sauran bayanin liman yayi ka lakana masa kalmar shahada wani ya zo zai musulunta wasu suka ce wai wai a tafi tafi gidan liman a kai shi gidan liman ya hau mashin an dauke shi za a je gidan liman ba je gidan liman dan ba aka yi da ya mutu wannan an tambaye ka maybe matsayinsa mai za ka sai eh al'amarin zai na wajen Allah ko eh Allah ya samu dace shi yasa suke cewa qaulun domin suka ce ƙaunin ɗin nan suna nufin gaskatawar zuciya ita ma magana ce magana ce ta zuci an gane ko za ka ji an ce a, yana zancen zuci ne ai zance ne kina zuci an gane ko da kuma ƙaunin lisa. magana kuma ta kan harshe sai ce wa amal yana nufin amalul kalbi wal lisa amalul kalbi wal lisa ya zama na cewa akwai aikin da zuciya take yi ya zama ta yi sannan aikin gabobi su ma ya zama an yi su me aikin zuciya take yi zuciya tana aiki daga aikin zuciya akwai niyya an gane ko yanzu idan mutum barazana aka yi masa na kisa yasa ya ce ya faɗi kalmar da za ta fitar da shi daga musulunci amma saboda barazana ya fitar daga musulunci ne me yasa saboda zuciyarsa ba ta yi aikin kafirci ba zuciyarsa aikin mai take yi aikin imani yanzu harshensa yadda ya furta tilasta shi aka yi yasa amma rubni yasirin Allah ya kara masa yadda kai ahlus sunna ya ji dadin sa duk sahabin annabi hankalinka kwance ka fade shi kace radiyallahu anhu ba abin da yake wannan wallahi wani wai ya zaba duk wanda yake zabe Allah ba zai zabe shi ba wallahi duk wanda yake dauki daya yake zabe a cikin sahabban annabi to shi ba Allah ba zai zabe shi ba domin shi Allah madaukaki ya zabe su ne gaba daya Ammaru dan Yasir Allah ya kara masa yadda aka tare shi aka sai sai yi kalmar kafirci kafin a kyale shi sai ya zagi musulunci sai ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama amma rudan Yasir radiyallahu ta'ala anhu saboda tsoro da firgita sai ya faɗa abin da ake so ya faɗa ya taho wajen manzan Allah hankali a tashi yana ganin ya shiga uku ya lalace ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ce na halaka manzan Allah ce me kai haka kake cewa ka halaka sai ce ayya ma'aikin Allah kaji kaji kaji kaji abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ce yanzu me kake ji a cikin zuciyarka na imani Ya ce ni ji ne ma na karu ya karu imani ka imani da abin da ka zo da shi karuwa yi. manzan Allah ya ce fa adu fa'ud gobe ma in suka sake kai ka sake in suka sake tare ka ka faɗa ka faɗa gobe kaga saboda me saboda abin da ke cikin zuciyarsa bai girgiza ba harshensa ne aka tilasta masa ya faɗa Allah madaukake saukar da aya yana goyon bayan abin da manzon Allah ya faɗa kan abin da Ammar yayi man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim Allah ta'ala yace man kafara billahi min ba'di imanihi duk wanda ya kafirce wa Allah madaukaki bayan ya imani to wannan shine halaka illa man ukriha sai dai wanda aka tilasta shi wa qalbuhu mutma'innun bil iman kuma zuciyarsa tana cike da imani tana nutse da abinda manzon Allah ya zo da shi ta yi imani da walakin man sharaha bil kufri sadran sai dai wanda ya bude kirjinsa ya yadda da wannan kafircin a cikin zuciyarsa to shi kan fa alaihim ghadabun min Allah ya hadu da fushin Allah walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma kaga wannan kalmar da yayi da yake tilasta shi aka yi amma abin da ke cikin zuciyarsa bai girgiza ba shi yasa sai imanin sa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in suka sake gobe kai ma ka saki shi yasa suka ce to kaga zuciya tana da aikin da take yi yanzu da yake zuciyar aikin imani ta yi harshen ne ya faɗi kafirci a tilas bai cutar da wannan abin da ke cikin zuciyar ba to kaga wannan duka amal ne na zuci aiki ne na zuciya niyya ikhlasi son Allah kin wanda yake kin Allah kin wanda yake kin manzon Allah kin wanda yake kin iyalan gidan manzon Allah kin wanda yake kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka wannan aiki ne na zuciya zuciya ce take yi wanda zuciyarsa ba ta aiki sai kaga an yi wani abin da zai fusa ta Allah amma bai damu ba saboda zuciyar ba ta aiki Allah ka sanya mana zukata masu zama rayu kullum da imani sai amalul jawarih da kuma aikin gabobi ƙaunul ƙalbi wal lisan wa amalul ƙalbi wal jawari aikin zuciya da kuma aikin gaɓoɓi aikin gaɓoɓi sallah tawafi ruku'u sujada duka wani abin da yake Allah madaukaki ya yarda da shi kai da gaɓoɓinka shi ake cewa amalul jawari aljawari sun al'adha gaɓoɓinka to waɗannan duka abin da ake yin su da zuciya da abin da ake yi da harshe da abin da ake yi da gabobi duk wanda Allah ya umarni a yi cikin alkur'ani ko ta hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk waɗannan ana tattara su gaba ɗaya ce musu addini shi yasa malam yace eh lam bi anna dina qawlun wa amalun baka daukan wani bangare ka jefar da wani bangare kuma ka ce kai kana kan addini wanda yake kan addini to dole zai ɗauki bangarorin gaba ɗaya aiki da su kuma kowa yana yin aiki da su ne gwargwadon yadda addinin sa yake to addinin ma hawa hawa ne shi sa ke da maratib din ai daraja daraja ai kamar rayuwar duniya ne yadda kaga rayuwar duniya komai zaka samu kowa yana da gwargwadon abin da yake da shi to haka haka al'amarin addini yake kowa da gwargwadon abin da yake da shi malam yace kafaka ma karkalahu rasulu ya ishe ka abinda Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa irja'ahu jibrilu yas'aluhu yayin da jibrilu yazo yas'aluhu yana tambayansa an yi takadimi ne ta akhiri ko irja'ahu yas'aluhu jibrilu ay irja'ahu jibrilu yas'aluhu yayin da jibrilu yazo yana tambayan Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana tambayansa alama ratiba salafin. akan martabobi akan matakai guda uku nan fassala wanda manzon Allah ya masa dalla dalla ja'at ala jami'ihi mushtamila waɗannan darajoji ko martabobi ko matakai na addini sun zo ala jami'ihi akan dukkan su gaba ɗaya mushtamila suna kunshe a cikin wannan hadisi l'islami wato al'islami ne amma saboda malam ya cin yi kace al'islami baitin naka bai karye sai ya cire alif ɗin ya ce l'islami wal imani wal ihsani shi mai magana a cikin baiti na waƙar laramji ana halatta masa abubuwa da wanda in ba waƙa kake ba za a halatta maka ba amma in waƙa kake sai a halatta maka saboda a baka dama wazaninka ya tafi daidai tsari na waƙar ya tafi a daidai to yace lislami islam wal iman wal ihsan ay al-islam wal iman wal ihsan waɗannan matakan na addini Al'islam da al'iman da al-ihsan in aka ce maka maratba hiya maratibud din sai ka ce Wa wama hiya kace al-islamu wal imanu in jarabawa ake kaci in kuma jira kake sai an gaya maka abin da za a tambaye ka a wajen jarabawar to sai ka jira ka so wani jarabawa za a yi masa amma wani an gaya masa mai za a tambaye shi tukun ka ta wajen jarabawa haka wai jarabawa ba za a yi maka amma ka ce lakcaran wai gaya maka da Allah malam me za ka tambaye mu a jarabawa da me da me da me Allah ya sauwaka al-islam da al-iman da al-ihsan kalmomi ne guda uku kowace kalma tana wakiltan ‘yar ‘yan uwanta in ta zo ita kadai amma idan suka taru to kowa ma'anarsa daban kalmomi ne uku al'islam musulunci al'iman imani al'ihsan ihsani ko ka ce kyautatawa in kalmar hausan kake so ka faɗe ta to in an faɗe su yanzu kamar yadda malam ya faɗe su nan ba dukkan guda uku ga sunan ba to a nan kowanne yana cin gashin kansa wajen ma'ana ne amma idan aka ce al'islam kaɗai kadai aka shiru to da al'iman da al'ihisan duk sun shiga ciki in aka ce al'iman kaɗai kadai aka shiru to da al'islam da al'ihisan duk sun haɗe a ciki in aka ce al'ihisan kaɗai kadai aka shiru to da al'islam da al'iman duk za su zo su haɗu a ciki gaba daya Allah ya sa kun gane wannan maganar amma in aka kawo su musulunci imani ihsani to kowanne yana da ma'ana mai cin gashin kanta waɗannan kuma su ake cewa maratibud din dukkan su in ka san hada su ne me su ne addini dukkan su gaba ɗaya in an hada su ana ce da su me addini mai al'islam idan aka fada al'islam aka ce al'iman aka ce alhisan kamar yadda ma da ya kawo a nan to al'islam ma'anarsa al'amalun zahira ayyukan da suke a bayyane abinda mutum yake a bayyane shi ne musulunci Kun mun ga mutum yana sallah me yake yi in mun ga yana azumi me yake yi to waɗannan ayyuka ne na me na bayyane to abin da ke cikin zuciya na imani waye san shi Allah subhanahu wataala saboda al'islam shi ne ayyukan bayyane shi ya dan uwanka musulmi ka yi masa shaida ne kace wani musulmi ne amma ba za ka masa shaida kace ai wani mumini ba baya halatta kaga wani dan uwanka musulmi kace wani mumini ne saboda in kace mumini kana masa hukunci ne da cikin zuciyarsa cewa ka san abin da ke cikin zuciyarsa imani ne ka sani ne ka sani ba amma sai ka ce masa al-islam shi yasa Allah madaukakin ci qalatul arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna kaga aka kore musu imani amma ka tabbatar musu dai al-islam saboda suna mataki na farko ne tukuna ba su shiga mataki na biyu ba shi yasa wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu ya ga wani daga cikin sahabbai yace ai mu'mini ne sai manzon Allah yace awa muslim ko dai ce musulmi saboda ɗan uwanka musulmi kai masa shaidar da musulunci ne domin shine abin da yake zahiri duk wanda ya zo cikin mutane ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama za mu ce masa me musulmi ne shi amma shin ya kai matakin imani mumini ne wannan Allah da ya sani an gane ko Allah shi ya san abin da ke cikin zuciyarsa mu abin da aka umarce mu shine mai umarni abu. abin hukunci da abin da ya bayyana mana abin da ya bayyana mana shine musulmi ne shi musulmi ne to da haka idan aka ce al-islam aka ce al-iman to ana nufin al-islam al-umuru zahira al-amalu zahira ake nufi abubuwan da suke bayyane al-imanu kuma ana nufin ce al-umuru batina abin da ke cikin zuciya to me yasa tunda mun ce idan aka faɗi musulunci shi kaɗai ba a faɗi imani a wurin ba ba a faɗi ne a wurin ba muka ce su ma waɗannan guda biyun sun yi sun shiga ciki ai to idan ka ce wanzu mutum musulmi ka ce ai wani musulmi ne da imanin da isanin ai mun ce sun shiga ciki ko ban faɗa ba amma lafasin al-islam yana nuna al'umuru zahira ne abubuwan da suke bayyane yanzu ka yi masa hukunci da abin da yake bayyane cikin in daidai yake da abin da ya bayyana to shi da Allah ba ruwanka kai imanin sai mu ce ya shiga ciki in ya kai matsayin ihsani ma sai mu ce ya shiga in ko ba imanin ba ihsanin kai dai hukuncin bayyana kamar ta kace masa musulmi Allah ya sa kun gane wannan abu wasu abubuwa ne haka da dan suna dan shiga lungu amma an kai nazari a hankali zaka gane su idan waɗannan kalmomin suna nan da yawa a larabci waɗanda za ga kalmomi ne daban-daban in an faɗe su guda biyu a tare to wannan ma'anarsa daban wannan ma'anarsa daban amma in ɗayan ne kawai ya zo to sai wakilci ɗayan ba kama alfagiru wal miskin alfagiru in na ba da dubu ashirin na ce wannan dubu goma ka ba fakirai wannan dubu goma ka ba miskinai yanzu kaga na faɗi fakirai na faɗi mai miskinai to dole wannan guda goman fakirai za ka nemo ka basu wannan goman miskine za ka nema ka ba su yanzu suwaye fakire ya miskine kaga aiki ya same ka tunda ni na baka aiki na ce ka ba waɗannan fakirai dubu goma miskine ka raba musu dubu goma ba dama ka ɗauki kuɗin gaba ɗaya ka haɗa ka ba wani nau'i ɗaya tunda na ce waɗannan gaba fakirai waɗannan gaba miskinai amma in na ɗauki dubu ashirin a dunkule na ce wa ne ka ba wa fakirai wannan dubu goma a wannan dubu ashirin din sai fakirai suka zo suka yi layi suna karba sai wani miskini ma sai zo sai shigo layi za ka bashi ko ba za ka bashi ba eh za ba shi ba fa fakiri ba ne shi miskini ne eh now ban ji ba ha'a ai cewa na yi ni kasan suna cewa wai alwaqfu ala niyyatil mustawqif wai wakafi ko sadaka ana bayar da ita ne akan yadda mai ita ce a bayar yanzu in na dauki naira miliyan 1 in na dauki naira miliyan 1 nace ka ba mu rayu Allah ka gani wannan matsayi in ga dauki miliyan 1 ya zan so haka yi zan so wata ran mun tashi a karatun nan ba ma rayu ba in ce kowa ba shi dubu ɗari ɗari in ya fita hanyar zan so haka yi in ba da karatu in ba da kudi ba wanda ya ga wadanda daɗi yi to misali in ka ɗauki naira miliyan ɗaya in ka ɗauki miliyan ɗaya ka ce a ba marayu kai bani ba ya halatta ɗauka ba wanda ba maraya ba tunda na ware waɗanda na ce ka bayar yanzu da na ce ka ba waɗannan ka ba wa fakirai ban kira sunan miskinai ba sai miskini ya zo ita shi ma a bashi za ka bashi ko ba za ka bashi ba ba za ka bashi ba zan bashi ni kuwa to shi ne abin da nake so ku fahimta point ɗin da nake so ku fahimta kenan kalmomi ne guda biyu idan aka kira sunan guda biyu aka ce fakiri aka ce miskini to yanzu fakirai daban miskinai daban amma in aka ce fakirai kadai aka yi shiru to hadda miskinan in aka ce miskinai kadai ba a kira sunan fakirai ba to hadda fakirai kun gane kuwa to haka in na ce musulunci na ce imani in aka ce musulmai to hadda mu'minai sai shiga ciki hadda musulmai sai shiga ciki amma aka ce musulmai da mu'minai to yanzu musulmai daban mu'minai daban ne misalin da ne mu sai ne malam yake cewa lislami wal imani wal ihsani wal kullu bamliyun ala ala arkani malam yace dukkan su waɗannan guda uku darajojin nan na musulunci matakan nan na musulunci guda uku kowanne yana da rukunai in aka ce rukuni to shine abin da in babu shi babu abin kamar wannan tebur din ne yanzu waɗannan kafafun su ne rukunansa in babu su zai zauna in bai zauna ba sunansa tebur yanzu ka cire waɗannan yayi dai sunansa tebur ba sunansa tebur ba to duk abin da aka ce rukuni sai da shi abin ya zauna in babu shi bai zama to shi ma yace kowanne daga cikin waɗannan ka sani yana da rukunai wanda sai da su kafin ya tabbata in babu su ba zai tabbata ba sai ce faqar atal islamu mamniyan ala khamsin musulunci ya zo ya ginu ala khamsin akan abu guda biyar fa haqiq ka tabbatar wadri ka san ma nukila nuqila abinda aka ciro ma'ana abinda aka ruwaito ka tsaya ka fahimci abin da aka ruwaito maka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nukila bi ma'ana ruwiya ka fahimci abin da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan rukunan musulunci awwaluha na farko daga cikin ar-rukunul asasul azamu rukuni al'asasu wanda shine ginshiki al'azamu mafi girma wahuwa siratul mustaqimu ta barki miƙaƙƙe al'aqwamu mafi miƙuwa rukunin shahadataini ne rukunin kalmar shahadar nan mai ɓangarori guda biyu kaga ita ma kalmar shahada da haka take ashadu allah ilaha illallah da ashadu anna muhammadu rasulullah su ma haka ne yanzu idan mutum ya ce la ilaha illallah a wannan al'ummar ne a cikin wannan al'ummar tamu yanzu ce la ilaha illallah bai ce mai ba muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'ummar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya san abin da manzan Allah ya zo da shi la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ne kuma shi yake nufi yace la ilaha illallah amma bai kammala ba la'alla kafiri ne a cikin wansa kafirai sai suka ga musulunta zai yi ya ce la ilaha illallah kafin ya ce muhammadu rasulullah wani kawai sai zai sare masa kansa la ilaha illallah sun ta cika ko bata cika ba kalmar shahada sun ta cika ko bata cika ba bangarori ne guda biyu in ka faɗa ɗaya ya wakilci ɗayan in ka ce la ilaha illallah kai shiru to muhammadu rasulullah ya shiga in ka ce muhammadu rasulullah kai shiru la ilaha illallah ta shiga ciki amma in ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah yanzu kowanne ma'anarta daban an fahimta ko rukunin shahadatai ne? rukunin kalman nan guda biyu fasbut ka tabbatar wa tasim kai riko bil urwatil wusqa kai riko da amintacciyar igiyan nan allati la tanfasimu wanda bata tsinkewa ومن يسلم وجهه الى الله مسلم فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها wanda ba ta tsinkewa rukuni na farko kenan ko kalmar shahada wa na biyu iqamatu salat da sallah wa salifan na uku ta'diyatu zakati ba da zakka wa rabi'u na hudu asiyamu azumi fasma kaji wattabi kuma kabi ba wai jin kadai ba in kaji kabi wal khamis na biyar alhajju shine aikin haji alaman yastati ga wanda ya sami iko wanda ba sami iko ba duk Allah ya ba su iko waɗannan rukunan musulunci kenan guda biyar imalan yace fatilka Kamsatu su kenan guda biyar waɗannan guda biyar ɗin in Allah maɗaukaki ya kai mu karatun gaba za mu yi sharhinsu. saboda lokaci ba zai ba mu dama mu yi sharhinsu ba abinda muka faɗa didi Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah maɗaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh martaba ce ya alal iman ah, domin kamar yadda muka ce idan imani aka hada shi da islam ana nufin islam abubuwan da suka bayyana a fili imani kuma abin da yake boye wanda babu wanda ya san hakikaninsa saiwa sai Allah subhanahu ta'ala. shi kuma ihsan sama da wannan ne domin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi a cikin rukuni ce anta abudallahi ka annaka tara shi mai wanda ya martabar ihsan imaninsa ya fi wanda ya kai martabar iman mai martabar iman asali ya ɗara wanda ya kai martabar islam amma wanda ya kai martabar ihsan shi ikhlasinsa ƙudurtawarsa da gaskatawarsa ta fita al'iman dukkansu kowanne ya yi imani amma imanin mun faɗa mataki-mataki ne da haka saboda zunzurutun imaninsa ya kai inda ya kai shi ya yasa manzo Allah ce an da Allah ka annaka tara an gane ko kamar shi kowane lokaci kamar yana ganin Allah subhanahu ta’ala ne akwai bambanci tsakanin soja misali ƙasa wanda aka fi tsoro kenan ko a jami'an tsaro soja sojan ya sa ka tsallan kwado sai ya tafi ya ce kai rabin kilomita ka tsallan kwado da kuma sojan da yake tsaye a kanka ya ce kai rabin kilomita wanne kake gare kuma hume da hankali wanda yake zai a kansa mana la'alla wancan tun da baya nan koda zai zai tsaya huta amma wannan kaga tun da sojan yana zai a kansa zai ga cewa ko mutuwa ne ko ya tsallan kwado to kaga me da hankalin wanda ake tsaye a kansa ya sha bamban da wanda ba tsaye a kansa to shi wanda ya kai masabar ihsan saboda zunzurutun yadda ya gaskata Allah madaukaki da neman kusa ce zuwa gare shi kamar yana ganin Allah ne amin wannan yake cewa malam tambaya ta ita ce shin mala'iku suna jin lafuza da muke fartawa a sirrance ma'ana kamar in ka yi addu'a za su ce wa laka misluhu wato za su ce Allah baka irin abin da ka roƙa to in ka yi a sirrance za su ji ko kuwa sai da ka yi a bayyane hakika ya tabbata hadithin annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu wani mutum da zai wa ɗan uwansa addu'a bi zaharil ghaib in kai addu'a wa dan uwanka to kai ma mala'ika zai ce walaka mithluhu Allah ya baka irin wannan abin da ka roka masa to kaga mummuna ka roka masa kenan ba akwai hadari kaga kai wala Allah ba za a karbi taka ba sai a karbi ta mala'ika ka roka masa mummunan abu <laughs> Allah ya kiyaye to abin da nake nufi nake nufi dai shine anan tana cewa ko yana cewa idan mala'ikan shin yana jin abin da aka faɗa a sirrance ne ko in an faɗa a bayyane ne abinda dai Allah madaukake ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa inna alaykum lahafizina kiraman katibina to koda ba su kai kai tsaye su da kansu suke ji ba Allah yana jiyar da su domin su ma ba su da ikon komai sai abinda Allah maɗaukake ya musu abinda Allah ya ba su damar su suke iya yi kawai abinda alkur'ani da hadisi suka tabbatar da cewa akwai mala'iku suna jin abin da mutum yake faɗa ko ya faɗa a bayyana ko ya faɗa a sirrance ma'ana ba a cikin zuciya ba a sirrance daban a cikin zuciya daban in an ce a sirrance shine me baki yana motsi amma ba a jin sautin ba a jin abin da ake faɗa shine sirrance amma a cikin zuciya mala'iku ba su abin da ke cikin zuciya ba amma abin da ka a sarrance in dai baki yayi motsi to suna ji ko da ba su suke ji kai tsaye ba to Allah madaukake na jiyar da su assalamu alaikum da fatan mallan yana cikin koshin lafiya malam dan Allah ina son ajja ajawa mazajen da suke kuntatawa matayensu Allah ya mai da kai lafiya to muna jan hankali duka bangarori guda biyu maza da suke kuntatawa mata su ji tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ja hankali ba kaɗan ba akan mu'amalar mata istausu bin nisa'i khairan istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun lakum akhadtumuhunna bi amanati Allah واستحللتم فروجهن بكلمات الله haka manzo Allah yake fada ita ina muku wasici ko ku yi wasici wa juna da kyautata zamantakewa da mata da innahunna awanul lakum masu taimako ne gare ku ko ba su taimakawa suna taimakawa da ciwon haukar ka ya taso lokacin gana shekara 22 ko da uku ita ta cire maka ciwon hauka ka koma cikin hayyacinka ka san me kake ka samu nutsuwa baka ganin gabanka sai da Allah madaukaki arzuta ka da ita wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha tana taimakon ka ba karamin taimako ba ba mai rufa maka asiri kuma irinta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta wasiya kar ku kuntata wa mata haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku kuntata ku kyautata musu ku yi musu zaman kyakkyawa da kyau annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama har wasiya yake da riko da mata yace ku ɗauke su kaman kayan karau menene kayan karau kawo mutumin da ya ɗauko kwalabi ta Allah nan aka ɗora maka kwalabi aka ana so ka kai su tasha wanda irin tafiya za ka yi dan su isa lafiya Rifkan bilkawari haka manzo Allah ya ce rifkan qawarir alƙarura shi shine gilas kwalba manzon Allah ya ce ku tausasa waɗannan kwalaban haka annabi ya ce sallallahu alaihi sallama yadda za ka ɗauki kayan kwalabe ka tafi da su ka kai su lafiya to haka za ka ɗauki ka ɗauka ka ka tafi da ita lafiya a hankali a hankali ku su a hankali haka manzan Allah sallallahu alaihi sallama yake nuna kuma yace khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ya ce mafi alherinku shi ne wanda ya fi alferi a wajen iyalansa ta haka ya ce wa ana khairukum da ahli ni kuma ni ne mafi alherinku a wajen matana kisa ba taɓa ruwaitowa manzan Allah ya zagi matarsa ba zagi manzan Allah bai taɓa yi ba balle me balle duka bai taɓa yi ba shi dai baya barin wata ta zalunci wata ba yadda Allah madaukaki ya arzuta shi da mata da yawa amma baya barin wata ta cutuwa ta in ya ga wata ta cutuwa, ta zai ce to biya ta lokacin da ya yi dakin na Aisha radiyallahu anha Zainab bintu Jahsh ko Safiya an ruwaito mata daban-daban wasu suka tike sosun daban-daban ne su kawo basu abinci yana wani dakin sai ta kawo basu abinci kishi kishin wa na na isa sai kishin ta motsa sai ta bige kabakin ta bige shi sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ƙas'atun bi ƙas'atin ba'amun bi ƙa'am in kin fasa akwashi to ki biya akwashi in kin zubar da abinci ki biya abinci ba duka ba zagi amma biya abin da kika asarar wata to haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu'amalantar matansa ba a taba samun wani mutum da yake da iya mu'amala da zamantakewa da mata irin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma karkai tsammanin ja ba sa masa laifi ne ko ba sa bata masa rai asana bata masa rai suna bata masa rai alaihi salatu wasallam har yi fushi har ya tafi masallaci zai tare har ya yi wata guda a masallaci ko ku kwanta ko kun manta wata guda yana masallaci a hakan ma da ya kwana 29 ya dawo suka ce kai da kace wata za ka yi ya ce a shaharu haka za wa haka za wa haka za ya ce ai wata kwana 29 dama yake yi mana yana yin 29 amma duk wannan bai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zama mai hantaran mata ba mai zagin su mai kuntata musu ba manzo Allah baya kuntata wa matansa yana zama da su yayi wasa da dariya da su to da haka kaga ahlus sunna ba a san shi da kuntatawa mata ba domin ahlus sunna shi yana koyi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam cikin komai cikin sallarsa cikin azuminsa cikin zumuntarsa cikin zamansa da iyalansa matansa ƴaƴansa duka kai manzon Allah ne abin koyinka kun ga dai annabi sallallahu alaihi wasallam har har tsere tsere yake yi da na Aisha Allah ya kara mata yadda tsere tsere ta gudu ta riga manzan Allah isa manzan Allah ya bata sai da aka dade wani lokaci ta fara kiba sai ya ce a saki manzan Allah sai tsere mata ya ce habihi bitilk na rama amma tsakani da Allah mutanenmu mu hausawa wannan abu har yanzu mun kasa yau kasa shiganmu ya kamata ba ce har turawa a goma za su koyi soyayya da mata matar ka dai ba wai matar titi ba matar ka dai ta aure ya kamata har turawa a wajenmu za su koya wani na i love you wani waye duk an wuce shi wanzu Allah har tarhi yake a sunan na Aisha inda ya kira sunanta wani lokaci Ya ce ya Aish eh ya karasa ba wani gaga wani style ne na faɗin sunan matukuna ta abi kuhafa sunan da dai ya ga cewa tana so haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake to kaga duk wannan manzon Allah shine abun koyin ma ciki ya kamata a ce ana samun ahlus sunna da wani bakin hali irin yadda ake a lokacin jahiliya ba kaza jahiliya cewa ake saboda tsawar kuntatawa wai mace huta uku take yi huta uku eh daga fitatta a cikin uwarta sai fitatta daga gidan mahaifinta zuwa gidan miji sai fitatta daga gidan miji zuwa kabari eh da <laughs> mubalaga da ƙarya ko <laughs> wani da naji da ya ga wani abin ba zai yi ya faɗe shi haka ba wani wani ɗan wurin 'yan wa'azin kasuwan nan sai ya ƙara sai ce mace fitatta guda biyar ne na ce eh za su zama goma ma hankali daga fitatta a gidan a cikin mahaifiyarta zuwa duniya sai fitatta daga gidan mahaifinta zuwa gidan miji sai fitatta daga gidan miji zuwa makabarta sai fitatta daga gida zuwa asibiti in ba ta da lafiya eh sai fitatta daga gidanta in an yi gobara wallahi garjira bada kaga na ce zai karo a hankali hankali zai karo wasu su kaga nan makarantar addinin musulunci ba ne. Allah madaukaki dai ya hana mace ta fitar da tabarruci wa ƙarnafi fi kunna, baya nuna cewa shi kenan mace da daskare a gida mahaifiyarta ba ta da lafiya ba za ta je ta dubo ta ba a kanwarta ta rasu ba za ta je ta'aziyya ba wane ne ya rasu ba za ta je ba waye ba shi da lafiya ba za ta dubo shi ba wannan ba haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta da mu ba shi yasa Allah madaukaki sai ce wala tabarrajna kishiyar alqarnan shine at-tabarruj tabarrujul jahiliyya a rika fita barkat amma mata annabi sallallahu alaihi wasallama suna zuwa sada zumunci suna zuwa gaida mara lafiya suna zuwa kaza suna zuwa kaza Allah ya samu dace to su ma ɗaya ɓangaren su ji tsoron Allah an ce a daki jaki a daki taiki wani lokacin su suke jawo wakuncin a gudata musu don kuma matan so ake kuyi koyi da irin yadda rayuwar gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ciki yanzu muke magana na na'isha irin yadda suke rayuwa da annabi sallallahu Alaihi wasallama wanzu Allah haddoki doki yana mata to me doki doki ba shine ka dauki ta baya ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutanen Habashi suka zo suna wasa na Aisha ta zo ta tsale bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kina kina so ki gani ne tace eh yace to baki hauki gani a wata riwayan ita ce tace ya ma'aikin Allah ina so in gani sai wasu malaman suka hada riwayoyin da tace ushe mata yayi cewa ta yi ina so in gani sai manzo Allah ce kina so ki gani sai da eh sai ce ki zo ki hau ta zo ta hau ta fadar annabi sallallahu alaihi wasallama tana leken masu wasa suna yi manzo Allah ya tare ta kar a gano mata mata kar a gano masa mata an gane ko yana tare ta kar a gano amma kuma tana yana so ta gabe ta ga wasan da ake yi manzo Allah ya ce ya ishe ki tana cewa bai isa ba ya isa tana cewa aa ya isa rana aisha daga baya ta ce ni wallahi ba wani habashan nan da ya dame ni wani mutanen habasha wani kallon habasha duk ba shi ne a gabana ba ni so nake a gane matsayina kawai a annabi alaihi salatu wassalam duk wanda yazo ya ga cewa ga ta nan ta dale bayan manzon Allah ko ji labari ai ka san zai ga cewa tana da matsayi a wajen annabi alaihi salatu wassalam to amma ita din yayi take zama da annabi alaihi salatu wassalam me yasa na Aisha ta yi fintinkau A kan matan manzan Allah alhali a cikin matan annabi akwai wanda suka fita kyau akwai wanda suka fita iya abinci akwai wanda suka fita kaza akwai wanda suka fita kaza amma tefin tinkau Hadifin sayyid bukhari na na'isha ce. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana sai yace min yace Aisha ina fa ganewa fushinki da yardarki duk ina ganewa kin dauka ba na ganewa ina ganewa ka duba tsabar yanda take dannewa in ma annabi ya bata mata rai a matsayin zamantakewar miji da mata to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda take ita za dauka ma ba za a gane ta yi fushin ba za ta yi fushin ma ba za ta nuna ba amma manzon Allah ce ai na gano ki tace ta yaya yace ai na gane idan kina fushi zaki ce wa rabbi ibrahim in zaki rantsuwa sai ki ce na rantse da ubangijin annabi ibrahim yace ce in ko ba fushi kike ba sai ki ce wa rabbi muhammadin na gano ki na da aisha sai ta yi dariya ta ce wallahi ko ba abinda zan iya kauracewa sai dai sunan kawai sunan ne kawai zan iya kauracewa in tana fushi mai hukunci cewa rabbi muhammad sai da wa rabbi ibrahim to kaga idan har a wani lokacin ba wai daidai ba ne ko da ita macen ita take yi kai ka kuntata mata ba daidai ba ne domin abinda musulunci ya karantar da wa'id fa'abin latin a hasan in an maka laifi ma kai ka yafi in aka baka hakuri ka hakura. wani in aka yi masa laifi sai a wata ana ba shi hakuri amma ba zai hakura ba ba zai hakuri ba haba ja haba bawan Allah kai baka laifi wa Allah ne yanzu inda Allah ba ya yafe mana mu da abin namu zai tafi haka in Allah ba ya yafe mana zamu zama rahamarsa ne kullun laifi kake wa Allah ba yadda za a rana da wudo ta faɗi baka yi wa Allah laifi ba da ya halicci ka kai fa san ya haka kawo maka ita ba a hannun kama ta girma ba ballanta ka ce ka halicci ta amma kai Allah da ya halicci ka ma kullun sai ka saba masa amma yana yafe maka to da haka su ma matan akwai bukatar su iya kokarin su wajen su ga cewa sun samu yardan mazajen su kuma wani lokacin ba kuntatawa bane wasu matan Allah madaukaki ya jarrabe su ne ba su iya ma bin mijin yadda za su tambaye shi abu ba ke da zaki lalamu kayanki miji fa kaman yaro ne zaki masa sai ke dauke kaman yaro dan shekara biyu in yana kuka a bashi minti ina rarrashe shi ko to haka zaki mijinki Allah in kika su gano mijinki ba yadda kika ga yaro ne za ki lallame shi ki masa wayo in ana so ko to haka za ki lallame shi ki masa wayo mijin duk shekarunsa ko ya fi kasa shekaru da sama lokacin da zai abin ba ya ce a ni wallahi na rasa ma yadda aka yi dai kazaɗin nan amma ba ba ba magana mai daɗi hantara in za ki nemi abu da hantara da hancini da gautsi da dole ina zai yiwu mutum yana ganin ba ke kika haife shi ba shi yake ci da ke shi yake sha da ke kuma ki ce da ake masa dole na zai yiwu to kowane bangare abin nan akwai bukatan gyara Allah ma madaukake taimake mu eh, ina neman addu'ar ka da sauran yan uwa saboda wani abu da ya taso min Allah ya sa mai amfani ne gare ni da musulmai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa wannan abin ya zama alkhairi gare ka malam ina hukuncin mai gidan da yake da mata biyu kuma ya raba musu kwana amma da rana yana saduwa da wacce ba kwananta ba mana bai raba wuni ba shin malam ya halatta asali a musulunci idan mutum yana da mata guda biyu ko uku ko hudu abinda shari'a ta wajabta masa shine ya raba musu kwana ya raba musu kwana gwargwadon yadda ya zama maslaha idan kwana biyu biyu yake yi to kowace bata kwana biyu matukar zai yiwu gare shi idan wata ta ce ita kwana ɗaya ne wata ce ita gaskiya ba za ta yi har kwana biyu ba ta ga har kwana in kwana ta hudu ne don aka biyu-biyu kwana nau kenan kwana takwas sai ce kai ba zai yi a ce kwana takwas ba bau ɗaki na ba ne zan iya ba ni kwana ɗaɗɗe ya isa to sai a yi ɗaɗɗayan sai a lura da me matsalarta sai a ce to shi kenan kwana ɗaya to mene abin da ake ɗauka a matsayin kwana dare shi ne shi ne ginshikin kwana amma wuni yana bin wannan kwanan ne ga wanda hidimominsa ba da daddare ba ne ga wanda neman abincinsa ba da daddare ba ginshikin rabon kwana dare wuni bi yake yi me yasa malamai suke cewa ga wanda neman abincinsa yake da rana saboda akwai da su neman abincinsa da daddare ne wani mai gadi ne da haka kaga shi ginshikin rabo a wajensa yaushe ne wuni ne dare biyu yake to da haka idan waɗan asalin mutanen da suke harkoki da rana wanda dama su ne suka fi yawa to daren da aka kwana da mata wannan wunin ne yake bi nata ne a rabo in kwana biyu ne to da wuni biyu in kwana ɗaya ne da wuni ɗaya wannan shine asali to shine sai wai shi mijin bai raba wuni ba wuni dai a rabe yake ba wani magana a ce ba raba shi ba rabe yake da kansa in dai ka raba dare to wuni ma ya rabu automatically ya rabu in har zai je a wunin wata ya kusanci wata to wannan sai dai da dasu. su akwai malaman da suke ganin cewa ba laifi ba ne don kana raban kwana daban saduwa daban akwai wannan ra'ayin a cikin ra'ayin malamai cewa shi rabon kwana ba wai yana maganar saduwa ba ne a ka je ne ka kwana a ɗakinta ko ka kwana a gidanta shi ne ake maganar kwana amma saduwa kuma daban Tunda ai za ka yi zuwa ka kwanan kuma baka sadu da ita ba kaga ba za a tuhume ka me yasa baka sadu da ita ba Don haka kenan kwana daban saduwa daban da haka suke ganin cewa ko ba wanda kake kwananta bane wai za ka iya saduwa da ita amma wannan gaga ai rigima ne rigima ba za ta kare ba duk mutumin da yake irin wannan to bai nemi iyalansa zauna lafiya ba ya zama da cewa in za ka yi haka kwana dai yana rabe da wuninsa amma su matan in su suka yarda cewa za ka iya zuwa ka kusanci wata a wunin wata suka ga babu matsala to ba laifi abin komai in dai sun yarda da sharaɗi ya zama sun yarda ka ɗaya da sai daya ɗaya ba ta yarda ba don rigima ba za ta kare ba Allah ya samu dace wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh